tubali kashi na ashirin da 29 karkata mu insha Allah duk yanda zamu sai mun yi dan sanin duk wani abu da ya shafe sa dole zamu kashe sa domin barin sa a raye hadari ne kware kuwa a dole ma sai ya mutu watan neman gidansu kuwa ku bar shi a hannuna da kaina zan yi wannan domin ni na fi bukatar mutuwar a yanzu fiye da komai gaba ɗaya duk ya toshe a cikin kaso ɗari daga mutanen da suke zuwa hospital dina yanzu kaso 80 sun koma masa kullum da bakin cikin abun nan nake kwana cewar Dr. Lukman dukkan su kofa suka yi yayin da kowannen su ya so mai tsara irin bakar nufan da ke cikin zuciyarsa a can gidan surayen kuwa da matsanancin farin ciki mami take kallon Abba wanda ya gaya mata batun daurin auren yaran din Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah mun gode ma lalle tabbas kuma yana da lokaci yau rayan dina ya zama ango. Allah ya ba su zaman lafiya ya kuma saka alkhairi da albarka a cikin auren. Ya kade musu duk wata fitina. Da amin abba ya amsa. Ba kuma ya jima wajen mamin ba, ya tashi kai tsaye tafi wajen babu maudo. mamin kuma a cikin tsananin farin ciki ta fito falon zauna daidai lokacin ne kuma Ramadan da riya kuma suka fi sauko ƙasa Riyam ne ya su wajen mamin da saurari cikin farin ciki da yake ciki ne kuma ya ce mami yau ka auren Hamaryan gaskiya ya kamata a ce mun dan shashe duk da ma auren sirri ne amma ai dai mu kan ya kamata mu dan shana ko mami murmushi mamin ta tare dan jini na masa kai alaman e saboda tana cikin farin ciki da ma yau din kowa kuwa ya kunna a wayarsa tare da ya musu connecting da TV nan take kuwa sautin wakan da bido mai suna Joe ya so matashi <coughs> nan fa startin bidiyo video a wayarsa tare da soma rawa wayar na shooting ɗinsa mami ko da ke zaune gudun kada ya yi shooting ɗin da ya sa ta tashi ta goma ɗaki <coughs> tana tafiya kuwa ramadan shi ma ya miƙe yana ta yaryam din don cewa dan shi farin cikin sa biyu ne ga auren Hamansa da kuma samun damar nasa a dai lokacin kuma rayan ya bude murfin kofar ɗakin sa ya fito jikin sa dauke da danshin ruwan alwala kasancewa da daidai lokacin ana ta kiraye kirayen sallar la'asar tun kafin ya gama saukowa kan steps din falon ko yake jin kiɗa na tashi da sauri dan karaso cikin falon abin da ya gani ne kuma ya sa shi tsayawa tare da kawo sura yam din tsawa fuska a amurtake ce me kuke haka wannan irin haukan banza ne ba za ku mayar mana da gida kamar filin gala ko club akan me za ku cika mana gida da kiɗe-kiɗe saboda me akan wannan akan wani dalili kin fada su sai ƙara magana wanda hakan ya sa zakariya ɗan langwabar da kai iya hamrayan dan Allah ka bar mu yau ranar farin ciki ne ranar auren babban yaya hararayan din ya watsa masa kana ce take ce na ba ku nan da 1 minute ku tsaye da kidan nan sannan lokacin sallah ku je ku yi alala ku ce masallaci baki Rayyan din ya dan turo gaba daya lokacin kuma mami ta fito daga cikin dakinta ta kallon mami ran din ta tare dan rakar da fuska ya ce mami yaran nan ba sa ji wai kina suke kunna mana a cikin gida kuma mami kina jin su amma kika kyale su shi mamin sai ta rica to raya me kake so ne musu na hana su nishaɗi bayan ni kaina yadan da farin ciki da ke zuciyata ba zai misaltu ba yau fa ka ɗaura maka aure kaga aiko ya zama dole mu farin ciki fuskar sai dan narke kamar zai ci wani abu amma sai ya fasa kai tsaye fita tare da wuce zuwa masallaci yayin da su rayam da kuma Ramadan suka haura sama don gabatar da nasu alwalan Rayan koko da ya je masallaci bayan idar da sallah kai tsaye kamfanin sa ya wuce yaya yayi hakan ne kuma saboda kwata-kwata baya su zama haka har wani tunani ya dame sa ya nasu ramadan kuma bayan sun da nasu sallane suka shiga gari musamman kuma suka yada zango a green park nan yamin ya shiga aikin yi musu bidiyo yana sendin direct tiktok daga karshe ma life ya fara yi daga nan masaukinsa ramadan ya wuce da ya sa rayan kwaso dukkan kwamutsansa suka taho gida ba su ne suka dawo gidan ba kuma sai da aka yi sallar magarba bayan sun dawo din ne kuma suka shirya kayan Riyam suka yi alwalaka na suka wuce masallaci Riyam kuwa har sai da aka idar da sallar isha kafin yake dawowa gida anan fale same dukkan suna dina shigowar sa ne kuma yasa mami sakin marmishin shi da kula ta ce yawa baba na ka dawo ko yanzu nake zancen ka a raina zo abinci kan sai dan wani tare da karasuwa dan ni tabbatin na koshi ya faɗa a kasalance wanda hakan yasa duk suka tsura masa idanu musamman abba shi korayan still sake kuba fuskar ya tara duban sai ce ni bacci ma nake ji sai da safe yana ga faɗa kan kuwa bai jira wani su yayi mishi ba magana ba ko ya ji me za su ce ba kai tsaye haura sama da kwalaba ya bisa yayin da a cikin sai yake mamaki halin rayan daga daura masa aure kawai lokaci ɗaya har ya san ja sai ka ci wani mai aljanu da haka dai suka ci gaba da cin abincin su bayan sun kammala ne kuma abba ya koma ɗakin sa da ramadan riyam da mami kuwa suka zo na falo suna yar taɓa hira karfe 11 da rabi na dare gaba ɗaya ko ina da ke cikin gidan ya yi shiru babu wani alamar kwarar motsi da ke tashi wanda kuma haka alama ce da ke nuna cewa duk wasu mutanen da ke zirga-zirga cikin gidan sun yi bacci haka ma kwamfan ɗin gidan babu kowa ko ina shiru daga can gefe kuwa gaba ɗaya gatsin da ke suke gadin janar ne kwance kowannen su ya sake katon baki da ciki suna bacci kamar matattu inda daga gefen su kuma baba ado ne zaune yana rike da ɗayan rediyon sa sai kuma ya shirya ke bakin gate yana ta faman leƙawa ta ko ta ina gudun kada su aikata kifi yana ganin ka mai jar koma a can cikin gidan kuwa ce ta fito daga cikin ɗakin ta cikin shirin kayan bacci kai tsaye kuma cikin ɗakin dadi ta nufa tana da ke tsaye a cikin ɗakin ta ko ta da ke zubar da hawaye ta lumshe wani irin take ji yayin da a cikin ta ko take cewa ina mara ta iya bijirewa umarnin abba kabir ɗin da za ta ce ita kam ta fasa da za ta zauna a gidansu da daɗi ko ba daɗi ta yarda kaddara ce ta zo kaddara ta ce ta zo a haka to amma ya za ta yi ba ta da wani zaɓi ko a da yaushe ta sani za ta yi kewar gidan sai za ta yi kewar ɗakinta da kuma yan uwanta zan yi kewar daji na zan yi kewar momi da abdul na sani zan yi kewar duk wani abu da ya shafe ni dadi na da baya taɓa takura min baya min komai kawai dai baya ɗaukan mataki akan duk wani cin zarafi da ya ji na sai mai ya faɗi ta faɗi hakan ne hawa na cewa da zubowa kan fuskarta cikin zain da mutar jiki kuma ta ɗauki yar ta ya hade komai nata da amfani a ciki rawan ta bude tare da zaro wani hijab mai kyau har da tsananin taushi ta zura a kanta da gwan rigar arabian gan da ke ta jiya ta yi hankali ta rufe ɗakin ta fita daga ɗakin yayin da ta bar ta da goro da kuma sweet ɗin da abai kabir ya bata a tsakiyar gadon ɗakin har ta kai baki kofar fita kuma ta jiyo ta sake kallon cikin ɗakin nata lokaci ɗaya kuma waye ci gaba da sauka kan fuskarta sai dai kuma babu yadda ta iya ta da handil din kofar cikin sada ta fice fitowar nata ne kuma ya daidai da wulgawa momi wanda ta wuce dakin dadin saurin koma baya sai ta laɓe har sai da ta tabbatar ta wuce wa mamin kafin ta fito cikin tsananin tsada take tafiya har ta karasa cikin falon da kwata-kwata babu yalwan haske a cikin sa hannun din kofar falon ta murda hankali bayan ta fito ne kuma ta maida kofar ta rufe da lokacin ne kuma abdul wanda ya fito ɗaukar ruwa ya ji kamar an karar rufe kofa sauran maida kallon sa ga kofar ya sai dai ko alama motsi bai ga kofar far'a yana yi tana yi ba gashi kuma babu kowa a cikin fal hakan ya sa ya tunanin ko kunnuwansa ne basu jiye masa daidai ba kasancewar yana gigin bacci bayan ya dauki ruwan ne kuma ya juya ya koma ɗakin sa Janet kuwa ko da ta fito kamfan din gidan cikin sanda take tafiya wanda hakan ya sa baba da rike tsaye mata alama akan ta yi sauri ya nishi ko ashir ya fita ya leka musu waje ganin babu kowa a irin wajen kuma ya sa Aishir daga daka mata akan ta zo ta wuce aiko cikin sauri da kuma tarin fargaba da ke ciki ta take ji ta zo ta fice daga cikin gida yayin da babu ado shi ma ya rufa mata baya ganin ficewar nasu ne kuma yasa babu ashir mai da kofar hankali ya rufe janar ko tafiya suke ita da babu ado wanda ya riga da yayin gaba ita take biye da shi a baya tafiya kuwa suka yi mai dan tsawo kamar kuma wanda abba kabir din ya faɗa kwana uku suka shiga a ta uku ne kuma suka hango motarsa ƙarasawa suka yi da sauri inda baba adon kuma da kansa ya buɗe tunan din gidan baya ta shiga ta zauna kala baka bi ya kana ce barista Allah ya tsare ya kuma taimaka akan duk wani abu da kuka sa gaba Allah ya tona gaskiyar da ake boyewa da amin barista kabi din ya amsa yayin da shi ko baba ado ya juya cikin sauri nufi hanyar koma gida yana yasa gidan ko baba Aisha shirya buɗe masa kofa sannan sannan haka ya shiga cikin manyan gad din nan ya kwanta barista kabir kuwa ta da motar ta siye suka bar wajen kai tsaye su kuma nasara jihar suka rufa ita ne tun da ta shiga motar ta kwantar da kanta a cikin kujera haka nan take jin kanta wani iri tafiya mintuna kaɗan suka yi suka shiga cikin unguwar a daidai gaban gate din gidan kuma abba kabir ya tsaya tare da danna hon din hadi da ke zaune ne ya taso ya bude musu kasancewar baban mu ɗaukar karatu alƙur'ani ke shi yasa abin bai gaitse shi ba kuma dama abba da rayan sun hana shi zai rabu da gate ana bude gate din kuwa baris kabir ya tura hancin motar sa ciki bayan ya gama daidaita parking din ne kuma motar ne kuma ya bude bangaren da yake ake fitowa karasawa wajen su famo dan yayi da yanzu ya shafa addu'a ya isa gare sa ya cikin girmama da kuma sakin fuska ya bawa baba modo hannu suka gaisa kana ce dan Allah baban modo ko zaka iya nema min iso zuwa cikin gida wani ya modo ya tare da miƙa ya sai ya ce babu komai bare sabarin ne wa alhajin magana kai barista kabir ya jingina yayin da shi kuwa babu maɗo kai tsaye nufi cikin gida ko da ya karasa jikin kofar kwankwasa yayi tare da yin sallama abba da ke zaune a falo jumare ba maɗo ne ya sa shi miƙa tsaye tare da tasowa zai buɗe kofar a ah, ba maɗo kai ne abba ya faɗa inda baban maɗo kuwa gyara tsayuwar sai ta rica ni ne alhaji dama barista kabir ne ya ce yana na masa iso Rumishi abin ya tare da cewa masha Allah ka ce masa ya shigo da to ba mu ya amsa kafin ya juya kai tsaye nufi wajen da barista ɗin ke tsaye ya ce ka isa to to to masha Allah gode sosai barista gab ɗin ya faɗa yana mai buɗe marfin motar nan bangaren baya inda jannat din take wanda kuma ta ɗan rufe gefen fuskar ta da tattausan hijab da ke jikinta hannun da abba kabir din ya kamo ta da cewa jannat fito amma ki fito da kafar dama sannan ki rike addu'a a bakin ki kan tsanjina cikin kuma shashashin kuka da yaso ce mata ta fito daga cikin motar sosai take jin kirjin na wani irin bugawa ga kuma wani nauyi da take ji a cikin zuciyarta ya da wanda da ke cikin idanunta ko har yanzu suka kasa tsayuwa shin wani irin kulli ne a cikin rayuwarta da har yasa aka yi mata irin wannan auren masha Allah to mun iso ba mu ya faɗa yana mai shigewa gaba shi kuwa abba da ke rike da hannun jannat ya rufa masa baya ko da suka yi bakin kofar falon ko abba da kansa ya taso ya bude musu tare da yi musu iso cikin tsananin farin ciki da jin daɗi suwa cikin falon suka yi da abba kabir din ya zaunar da jannat akan lalosan kafet din ci da ke falon yana kana ya zauna a saman kujeran da ke gefenta abba kuwa kallon ramadan ya kana fuska a sake ce ramadan je ka kira min rayan to Ramadan ya amsa tare da kuma mikewa cikin sauri ya haura sama da kirar bayan bayan da ke kwance na latsa san din su jumar Ramadan shiga da ke nauki ne sa shi ba da izini ya shigo mu da kofar Ramadan ne ya shigo cikin girmama ya ce amma Ryan an kiran ka kai Ryan yanzu na yayin da Ramadan ko ya juya ya tafi ko da ya dawo falon cewar aba yayi rayan din yana nan zuwa kai abinci na tare cewa masha Allah to kai da Riyam ku dan ba mu waje babu musu ko duk suka mike suka da steps din sama suna rawa kan steps din kuma rayan yana saukowa kallon sa ramadan ya yi tare da dan gunsa dariyar farin ciki da ke cinsa na tsanin na sanin yanzu shine layi shi kuwa rayan wani irin masifafin kallo ya watsa ramadan din musamman lokacin da ya sauke idansa akan baris kabir da yake zaune a cikin falon haka ya zo irin takaici cika masa zuciya saboda an fada ne shi matuƙa hana shi salama su kuwa ramadan da riyan neman waje suka yi suka tsaya a can saman stage din yayin da shi kuwa rayan din jiki a sanye ya karasa sun kowa cikin falon inda baris kabir ke zaune a gaban abba still kuma har yanzu yana rike da hannun janet wanda ta sunkuyar da kanta kasa abba ko kallon barista kabir din yayi cikin tausasa murya ce barista da ka koma sama ka zauna domin duk sanda ka zo gabana ka zauna a ƙasa sai na ji abin yayi min nauyi murmushi baris kabir din ya hana cikin mutuntawa ya ce babu kuma alhaji zama na a kasan ba wai gazawa bace kuma hakan yana da dalili kai abin ya jinjina tare kuma da kai dubansa ga Rayan wanda ya karasa shigowa cikin falon zo ka zauna anan Rayan Aba ya faɗa na mai nuna Rayan sa kuma kusa da mamin da ke zaune yana nan nan kuwa hawaye ta kwata-kwata sun kasa tsayawa saboda yadda kuka ke neman cin karfinta ne kuma yasa har shi shekan kukan nata yana dan so fitowa idanun duk suka zuba zana ɗin da kanta ke ƙasa yayin da tsananin tausayin yarinya ke sake zuciyar su musamman ma mami ta ji son yarinya a cikin zuciyarta ita cewar bata ga fuskar yarinyar ba amma ta ji ta kwanta mata rayan ko yanda ya ɗauke kansa gefe tamkar ma bai san da wata mai sakin su shekan uka a cikin falon ba baka kabir ko gyara zaman sai da sake rike hannun janar ɗin kam cikin muryarsa da ta yi rauni sosai ta alhamdulillah yau dai gani a gaban ka alhaji bashir ga yata nan Janet na kawo ta gare ku sai kuma ya dan numfasa kanin a hankali ya ce ya ci gaba da cewa ban san ku ba ba ku san ni ba amma musulunci ya damu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi dan uwan musulmi ne almuslimu akul muslim na nemi taimako kun yi mini har lau kuma ina sake neman taimakon ku akan kula da yata Jannat da kuma rike min amanar ta Janet amana ce a wajena kuma kuma ni ma yau zan baku amana a rike min Janet amana ya ce da Allah ku rike min amanarta Janet ba ta da laifi jarabawar rayuwa ce ta zo mata haka kana ba ta da tashi hankali Janet yarinya ce mai tsananin biyayya haka kuma mai tosasshiyar zuciya Janet yarinya ce mai rauni yarinya da maraici ya cika gaba ya ci gaba da ya ci gaba ɗaya rayuwarta ina tabbacin akan biyar jannat domin yarinya ce da take gudun bacin wanda ke kusa da ita idan ta yi muku ba daidai ba ku hukunta ta kamar yadda za ku hukunta 'ya'yan cikin ku dan tsakaita da magana na sai saboda yadda hawa yake sauka kan sa jiwa da kallon sa ya kalli mami cikin sanyin jike ce hajiya ga jannat nan na kawo muku amana dan Allah ki rike min ita ki dauke ta tankar yadda kika haifa a cikin ki dan Allah ku killace min jannat bana so ko kofar gida ta leka idan kuma akwai buƙatar fitarta da wanda ya kama dalili a gaya min saboda bana san idanun wasu su sauka a kanta domin fataucin rayuwarta suke tamkar wanda ya je farautar ya gaje samu komai haka suke a yanzu da zarar lokaci ya cika kanta za su dire suna son su kashe ta suna son suna tsananin son ganin bayanta alhamdulillah ina ji na sauke wannan nauyin a kaina kasa ƙarasa na nasa saboda kukan da yake jin na tasar masa yana kuwa tuni kuka ya ci karfinta ba abin da ke tashi ko face sautin kukanta wanda aka yi sa gaba ɗaya su abba mami da da baban mu duk jikin su ya sanyi shi kuwa yan zuwa yanzu ya tankwashe sa tare kuma da yin shiru ya sunguye da kansa kasa haka kuma yake jin kansa na dan sarawa yanda yake jin jijiyoyin da ke cikin kansa na yi masa ciwo ba dan komai ba kuma sai dan saboda yanda yake jin kukan nan na hawa kansa ba sai ga birkuwa hannu yan din ya kamo da da rayan din ya dago kansa ya kalle sa sai kuma ya kasa da ita da idanunsa ganin yadda mutumin mai girma yana kuka shi kuwa suka bi cikin sanyin da jikinsa ya ce rayan ga amanar iyata matarka Adam Gray na mai ɗauko hannun Janet ya saka a cikin tasosan kafin hannun Rayan ɗin, ta da sa nashi hannun ya rumtse tafin hannun Rayan da ke riƙe da na Janet ya rumtse ya haɗa su wuri guda. Wani irin kuka ne ya sabcewa Janet ɗin cike da raunin shi kukan yake fitowa yana ratsa kwamunan su, wanda kuwan Janet din da ke tashi shiru gaba ɗaya farin ya ɗauka. Yandaryan kuwa sai sun kai da kansa kasa tare kuma da rumtsa idanunsa gamdan jin fatan sama idanunsa na ta kakkarwa domin a daidai lokacin da hannun janar din ya sauka a cikin nasa hannun wani irin harba zuciyarsa ta yi tare da budewa da azaban karfe duk da cewar kuwa ba wannan bane first time nasa da ya fara taba jikin mace musamman idan aka yi duba da irin yanayin aikinsa sai dai kuma a yayi tsawon rayuwarsa bai taba rike jikin mace ba da sunan wai dan ya ji wani abu a jikinsa ba yana rikewa ne kawai idan ta kama dole in fact ma shi bai cika san duba mata ba sai idan abun yi wasu ya kuma zama lalle dole sai shi din ake da buƙatar ya duba su sam bai taɓa jin wani abu makamancin haka ba tamkar kuma yanda zuciyar ta sake bugawa ma ta jannat da ita ma take jin wani irin bugun zuciya ba don komai ba kuwa sai don samun hannunta da ta a cikin nasan haka kuma wannan shine karo na farko a rayuwarta da wani dan namiji wanda bata sani ba kuma ba muharramin muharraminta bai taba jikinta domin kuwa bayan ya junaid tadi abba kabir abdul sai kuma dr lukman wanda ya kasance doctor ta ne babu wani wanda ya taba kama ko da ta ne sai wannan a yanzu da hannunta yake cikin nasan wanda kuma hakan ne yasa ta ji zuciyarta ta yi mata nauyi yana duk wani rauni da ke da zuciyar ta zuciyarta ya sake hawa lokaci ita ji tamkar wani mafakan kuka ta samu dan tsabar kwan da ke cin har wani sizin numfashin take yi cikin murya da ta sosai ta saki sabon kuka da sauti da amon ya zarce na baya mai cike da rauni Da a yanzu kuka take da dukkan zuciyarta da gangar jikinta kukan da ke bayyana tsananin tarin dama da maraicin rayuwarta kukan da ke bayyana rauninta haka kuma kukan da ya tsaya wa kowannen su a matsanancin tausayinta musamman mami da gaba ɗaya kwalla ya cika mata idanu rayan ku har yanzu idanunsa a rufe suke saboda yadda sautin kukan na ke ratsa cikin kunnuwansa yasa gaba ɗaya ji kansa na juyawa san baya son wani hayaniya ko kuma yawan koke-koke kwalwarsa ba ta iya jure hakan Abba Kabir kuwa wasu irin hawa masu zafi ne suka gangaro daga kan fuskarsa sake matse hannunsa waje ɗaya cikin kwamuriyarsa da ta yi rauni sosai ce rayan ga amanar yata Jannat na kawo maka a yanzu kai ne mijinta majibancin lamuran rayuwarta kai ne kuma wanda nake sa ran zaka zane mata garkuwa rayan mareni ya ce wacce ta taso a cikin ce da tarin damuwa Jannat bata san wani farin ciki ba rayan domin a koda yaushe damuwa da kuma fargaba suke cika zuciyarka ka rike min amanar jannat rayan domin a yanzu duk wani motsin ta yana karkashin kulawanka ne da ikonka jannat ta rayu akan wata turba ta daban sannan an tarbiyatar da ita akan biyayya da kuma karban umarni akan duk wani abu da aka sata ko kaɗan bayan da haufi akan jannat domin ko ina da tabbacin akan ta na san jannat ba za ta taba saba maka ba raya idan kuma ta saba maka to ajizanci ne da yake halittar dan adam dan Allah ka kula da ita ko da ce ba za ka ɗauke ta a wani matsayi na musamman ba to ina fatan ka karɓe ta a matsayin ƙanwarka Janna tana buƙatar kulawarka Layan tana kuma buƙatar farin ciki saboda ita ɗin mareniya ce kai ƙarshen magana cikin marasa da ke rawa haɗi da alhinin sakarkiya da ke cikin rayuwar jannat ɗin a hankali kuma ya dawo da kallon ga jannat ɗin, cikin murtukar sanyi murya da kuma son kanwatar mata da hankali ce jannat ga mijinki ki masa biyayya kamar yadda kika saba ki kuma gujewa duk wani abu da zai bata ransa da Allah dana ki kiyaye kin ji insha Allah wata ran zaki samu ingantaccen farin ciki wata rana duhu zai yayi inda haske zai cika cikin sa a kowane bayan kunci akwai farin ciki sannan a kowane bayan kaddara akwai sauki komai da komai da muke yanzu da kuma wanda zamu yi nan gaba rubutacce kuma tsararre ne wanda Allah ya tsara mana shi babu wata damuwa da za ta tabbata jannat za tabbata jannat na san ya sani ki yi imani da hakan dan tsakai ta abaka bai yayi cikin kuma hawaye da ke zuba a idanunsa ya zara hannunsa da ke saman nasu tare da tallafa fuskar ta ya sumbace ta akan goshinta zan tafi jannat ki kula da kanki kada ki saba kowa da ke cikin gidan nan domin yanzu su ne yan uwa kuma garkuwarki Abba Kabir din ya fada mai kokari yana mai kokarin miƙe a zanna da kuka ya riga da ya ci karfin ta sun riko kafafunsa ta ta da sake fasha da kuka. Domin haka nan take ce kamar idan ya tafi ba zai dawo ba. Ta yaya za ta iya jure zama a matsayin matar aure? Haka wani rayuwa ne da bata taba san shi ba, ba ta san wace irin kalubale ne za ta fuskanta ba. Tabbas ta sani a cikin rayuwarta gaba ɗaya duhu ne. Ita da ta san menene cikakken farin ciki ba. Ta yaya za ta iya ba wani da ko cikin takaici kun nata da ke shirin fasa masa kwalwa ya zara hannunsa tare da kawar da kansa gefe yana mai jin tamkar ya sa hannayensa ya toshe kunnuwansa da kokinta aba kabir kuwa kakwan da jannat ɗin ke yi ne ya matuƙar karya masa zuciya an kare ɗan sun tare da kama kafaɗin jannat ɗin cikin tausasawa hayar rashe ce jannat ɗin abba ki daina kuka tafiyar da zan yanzu ba wai yana nufin ba zan dawo bane lallai zan dawo jannat saki kiran ki ki dauka nan tamkar gidanku ne kuma su ma iyayenki ne kamar yadda muke kula da ki haka su ma za su kula da ke a shi ina miki fatan alkhairi da nasara jannat Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar aurenki cikin matsanancin kuka da ke addabar ta ta dan soma jujjuya kai ganin haka ne ya sa kuma mami ta kasa sai da ruwan hawayen da ya zuba mata cikin idanun ta ce zo jannat ke ma yata ce kamar yadda surayan suke a yayana ki daina kuka kin ji insha Allah zan zame miki mahaifiyar da ke share kukan yayanta Kisa sa ranki kuma cewa kina tare da mahaifiyarki ce ki kalle ni a matsayin wacce ta haife ki ba wai matsayin tsuruka ba ni kuma har abada zan rike ki a matsayin ƴa domin dama Allah bai bani ƴa mace ba da yanzu gashi ya turo min ki a matsayin kyauta ta biyu ƴata kuma surukata insha Allah ba za mu bari ki kuka ba mamin ta faɗa tana mai ta jannar ɗin jikinta ta da kwantar da kan jannat ɗin akan ciyarta haka ne kuma yasa danna din lafewa a jikin mamin tana sakin shishikan kuka akai akai an kuwa da babu wadda duk miki a tsaye suka yi saboda ganin ba da suka bi din da suka yi ya miƙe ko da ya so tafiya mara mara masa baya din suka yi dan yi masa rakiya suna fita daga cikin falon korayan da yake sa tamkar akan kaya ya miƙe tsaye ko kala inda zanen din take ko bai ba kai tsaye haura sama yana jin tamkar shi din ma ya fashe da kuka su yi tare a tare tsabar takaici haka kawai an takura yarinya ta zo da wani shegen kukanta ta zo ta saukar masa da ciwon kai mami kuwa hannu ta sa ta soma share janar din hawayen da ke kan fuskarta wanda kuma saboda tsabar kukan da ta yi har sai da idanunta suka yi zama jajir sannan ka ta nan kar manta please subscribe kun like ma page na gaba